Sashen Hausa na murya Amurka ne ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu saurari Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci. Alhair Grace Abdi ce tare da sauran abokan aiki muke farin cikin kawo muku wannan shiri da wannan hantsi. Bayan labaran duniya za mu kawo muku zauren BOA shirin da Madina Dauda ke hadawa daga birnin tarayya Abuja. Sai kuma rayuwar birni na Sara Shehu Ashaka da ke haska fitila kan yadda talakawa ke rayuwa a birane. Amma kafin nan ga halin da duniyar ta wayi gari. Jama'a salamu alaikum ga labaran duniya. A daren Juma'a 'yan sanda a birnin Portland sun ayyana wani bore a matsayin tarzoma. a cikin gari don nuna adawa da sakin wani matashi wanda ya kashe mutane biyu tare da nuna ta wani da ya yi wata zanga-zanga a Wisconsin. Tashar talabijin ta ko'in ta rawaito cewa zanga-zangar kusan mutane 200 ta zama tarzoma bayan da masu zanga-zangar suka fara fasa tagogi suna jifan 'yan sanda da kuma magana akan kone cibiyar shari'ar birnin. Masu zanga-zanga sun taru ne bayan da masu yanke hukunci suka wanke Kyler in-house mai shekaru goma sha takwas a kenosha da ke jihar wisconsin daga tuhumar kisan kai masu yari sun yi imanin cewa tana da amurka za su yi amfani da wani taron shugabannin da ba kasafai aka saba yi ba a farkon wannan makon don yin aiki kan yanayi da mu'amalar 'yan jarida amma za su kawar da batutuwan da suka sha batun gina sojan asiya da tekun pacific har sai dangantaka ta inganta in ji nazarta Shugaban Amurka Joe Biden ya gana takwaransa na kasar China shi Jinping a ranar Litinin ta hanyar hoton bidiyo. Shi ya kare ɗiyaucin kasar China kuma ya bada shawarar yin haɗin gwiwa yayin da Biden ya buƙaci rage haɗarin tashin hankali ya kuma yi kira ga shi kan take haƙƙin ɗan adam da kuma makomar Taiwan. Gwamnatin Amurka tana kallon ƙasar China a matsayin wata babbar abokiyar gasa mai wayo yayin da bai jinki ƙoƙarin bunƙasa ƙarfin soja da tattalin arzikinta a gabar teku. Bangarorin biyu sun yi taho mu gama kan kasuwanci inda kayayyaki na kimanin dala Amurka biliyan biyar da 550 aka sanya musu ƙarin haraji a yanzu fiye da na shekarar 2018. Da sarrin fasaha gami da fitintunan sojojin yankin, kasashen biyu dai sun aike da jiragen yaƙi zuwa mashigin Taiwan da kuma tekun kudancin China. Bacewa wani dan wasan tennis na kasar China wanda ya zargi wani tsohon babban jami'in hukumar kula da harkokin siyasa na kasar, da cin zarafi da alama da gwamnatin kasar China na son dakila duk wata barazana ga mulkinta in ji masu lura da al'amura. Fenshu ɗan shekaru 35 tsohon ɗan ƙwallon wasan tennis na duniya ne ya bayyana ta kafar sada zumunta ta ƙasar China Weibo a ranar 2 ga watan Nuwamba cewa tsohon mataimakin firaministan kasar. zangoli ya ci zarafinsu ta hanyar lalata in ji sashen mandarin na murya amurka hukumomin china sun gaggawa goge saƙon a wannan makon duk da haka ƙungiyoyin kare haƙƙin ɗan adam sun fara tambayar inda za a iya samun peng ko ƙungiyar kwallon tennis ta mata ta amurka wta ta buƙaci da a kula da a wata yadda ya kamata ma'ana tilas ne a bincike kan zargin da ake yi da gaske cikin gaskiya a bayyane tare da tantancewa ta yi barazanar janye dukkan gasarta daga kasar china wanda ka iya janyo asarar miliyoyin daloli a cikin harkokin kasuwanci a kasar liz trussell mai magana da yawan ofishin kare haƙƙin ɗan adam ta majalisar ɗinkin duniya ranar juma'a ta ce yana da matuƙar muhimmanci a samu shaidar inda take da kuma jin daɗinta da kuma gudanar da cikakken bincike na gaskiya kan zarge-zargen da ake mata na yin lalata da zang. Labaran duniya na zuwa muku ne ganin sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. yanzu kuma ga Madina da shirinmu na gaba. Jama'a muna muku maraba da shigowa zauren VOA. ya gabata. Mun kawo muku kashi na 38 a ayarin shirin inda Mustapha Dauda ya bayanai akan yadda manyan shugabannin 'yan kabilar Igbo ba su fito sun tsawata wa matasansu da ke neman a ware ba. Sai lokaci ya mana halinsa. Yau za mu tashi ne inda Abdullahi Garba Gombe zai yi ƙarin bayani. Bismillah. Jama'a salamu alaikum. abin da nake so in faɗa nan ina so in gyara impression na tunanin wasu yaya za a sama wa najeriya makoma da mu da mu da jikokin mu ya kamu na mu zauna sa'an nan na biyu ina so in tabbatar wa voa din nan da suka shirya wannan abu da su faɗaɗa wannan taro wannan taro shine zai kawo najeriya makoma na gaskiya sa'an nan wanda in aka yi maganar biyafar hankalinta yake tashi ina roƙon ki ki daina daga ki a iya addini dai na musulunci shine a ce annabi baya duniya shi ma dole dai ki addu'a kawai ba wai maganan biyafara ba kar ki dora kan ki hawan jini kan abin da duk an san karya ake yi kuma mutanen najeriya da shugabannin an san yaudaran juna ake yi in kika ci abinci cikin ke cika dam ki kwanta ke bacin ki kuma ni ina so in tabbatar yau taron nan wallahi boa ba ku taba hada mutane dakaru na siyasa da bangaren dokoki da kungiyoyi irin na yau ba kuma in za a yi misali ni ina ɗaya daga cikin wani misali da zan ba da kaina lokacin ana jam'iyya uku dan na ga yanzu ana so a yi maganan ne nisa na buɗe ta ana jam'iyya uku mu edi muka yi duk yan arewa kuka rungumi pdp ampp wane ne wane ne kuka ce mu arna ne mu yarbawa ne kuma mun san irin wannan ranar za ta zo to ga karatun ya zo ba ku san ya yamuri ba ku san bai rabe mu muka san bai rabe mu muka san ya muri. saboda na zauna da abraham adesanya na zauna da ayo afadakum na zauna da tinubu na zauna duk wani bai rabe wadda ma wani sun ɗauke shi kaman annabin su na zauna da shi ko mutanen da suke magana wai Niger Delta ai Niger Delta zuciyar arewa ne in ka balle Niger Delta FCD FCT ma babu ita Eh, the center, it was the center can hold in ka cire middle belt so agitation da ake ba wai an ce kar wasu su nemi yancin su bane a'a mu mun zauna ne mu gaya wa shugaba Buhari cewa kurakuran da kake da alƙawuran da kake yi ba daidai bane ministocinka da suke maka ƙarya ga gaskiyar zaman da muke a nan ni ina kaman ya kamata a fara gini ni duk zaman da za a yi a Najeriya in ka naga ka kawo sentiment na addini ko sentiment na kabilanci ko sentiment na tribe ko sentiment na region to zan sulale in fita dan na san tafiyar ba za a je koyina ba shi yasa na ce a bani in yi observation saboda haka don allah ina roƙon boe ku faɗaɗa zauren nan kuma ya kamata a zauren nan a yanzu tun da allah kawo mana shahararren constitutional lawyer kuma wanda duk najeriya sun san shi a bashi shugaban wannan menene zauren boe hausan saboda a yi bildin mu dinnan ba mu isa gaba ɗaya mu ce mun yi magana najeriya ba dole mu isa kowane lungu sako-sako a najeriya a kira mutane a madadin BOA a zauna a gaya wa mutane gaskiya domin in Najeriya nan ta rushe laifinku ne laifinmu ne laifin shugabanni ne kuma duk wanda ya zo yana ce ma a raba najeriya bai san najeriya ba ba maganan a zauna a ɗaki ne a shati a fita ba yanzu dangote ya je ya gina wajen hotel na wajen hawa 60 ya yi refinery a lagos in aka raba najeriya a can za ka bar shi ko a kano za ka kawo shi sarakuna mu suna da investment a kudu manyan mu suna da investment a kudu sun auri 'yan kudu kasan da na je a can aro cuku na ga in ya muri da ya auri ba fulatana a aro cikin lokal gamman na ga inyamuri da ya aure ba platana, saboda haka shi wanda yake cewa matsalar najeriya yare uku ne ba yare uku ba ne matsalar najeriya shugabanci so suna ɓuya ne suna cewa yare uku saboda yare uku su suka fito ba yaren da baya sata ba yaren da baya barna kuma daman aminu kano ya faɗa ya ce najeriya an kafa ta ne da mutum uku da ɗan arewa wawa da bayarabe munafuki da inyamuri ɓarawo aka zo aka wayi gari aka kafa gwamnatin da ana kaman ba a cewa Allah taimake mu sai dai ana ga abu har yayu sai Allah bar mu da yuwan shi da ya tashi sai aka naɗa muri gwamnan santarar ban aka naɗa yamuri mai gidan mai sai aka naɗa yarbawa suna rike da kayan kuɗi da sauransu sai aka zo ɗan arewa sai ya zo ya kasa sa gidan mai aljusa ya kasa sa basantar ba aljusa ya kasa sa wani abu da zai amfana shi sai ya bar mu a buɗe so magana don allah na so mu gane cewa maganan yaya za a gyara najeriya ya kawo mu nan a ƙarƙashin boa da madina dauda so kuma barista muna maka godiya ina hajiya hajiya ga layi alhaji abdullahi gombe mun gode ka miƙa layi wa injiniya zakarin guroji jama'a salamu alaikum wannan ah, zancen da muke fama da shi ni na fara shimfiɗa a nan kuma na samu mutane da yawa da ra'ayinmu ya zo ɗaya na samu kuma kuma wayanda mu ya bambanta so mun samu ɗakin yaron to abinda nake so in kara a nan shine akwai wayanda suka yi magana akan cewa rashin adalci yana nuna kamar rashin baiwa wata bangare shugabancin kasar nan shi yasa wasu suke ganin cewa tun da ba za a yi musu wannan adalcin ba ya kamata su yanki to gyaran da nake so in yi nan shine najeriya ta samu 'yancin kai shugaban kasar najeriya na farko ndibo ne kun fahimce ni saboda haka kuma daga wannan lokacin kamar yadda na faɗa a wancan zaman da muka yi na ce lamarin nan ba lamarin da aka fara yau ko jiya ba sama da shekara hamsin ndibo yana kira akan cewa yana son ya balle kuma a dalilin wannan kiran mun rasa rayuka da yawan gaske kamar yadda muka riga muka yadda dukkanmu akan cewa a dalilin haka a lokaci daya a yakin basasa mun rasa sama da mutum miliyan daga cikin miliyan uku nan ba inyamiri ne kawai aka kashe ba akwai 'yan arewa da yawan gaske ni kaina akwai iyayena da aka kashe wanda suka tafi yakin nan sojoji ne to duk abin da za a yi shekara sama da hamsin sai karuwa yake ba raguwa yake ba to wannan fa ba abin wasa ba ne ni din nan wallahi tallahi da ba na so in ji wani magana wai biyafara ko a rabu ko wani abin nan amma yanzu ra'ayina ya canja abin da ya sa ra'ayina ya canja shine babu yadda za a yi mutane su saya akan wata bukatansu tun ba a aifi mutum ba har a aife shi ya girma ya yi aure shi ma ya hayayyafa sannan suna kan wannan bakar sannan mutum ya ce wai zai dauke shi akan maganan wasa idan aka koma kan magana abin da doka ta ce constitution kamar yadda dan wana da ya tafi na ya faɗa fada constitution din nan mutum ne ya yi kuma mutum zai iya canja shi ko ba gaskiya ba ne don dole ne mu gaya ma kanmu gaskiya ɗaya daga cikin yanwanmu wa'inda suka yi magana a nan ni mai kaunan yamiri ne ina da abokanai dewa ndibo wanda ko da an rabu sun koma biyafara ba za mu rabu da su ba abokanai na ne amma wannan ba maganan abokantaka ba ne muna magana ne akan abin da ya shafe ni ya shafe ka ya shafi ‘ya'yanka ya shafi ‘ya'yana ya shafi jikokinmu ya shafi tattaba kunnuwanmu idan za a shekara yawa mafita mafita gaba ɗaya kuna cewa ba a daidai ba ana ta yawan bayanai da sauransu mafita mu mafita a yanzu yawa mafita ni a waje na shawarar da zan bada su inyamirai ko ndibo idan har ya zamana wannan abin wasu 'yan siraru ne suke tada wannan fitinar to ya kamata in yamiri gaba daya su saya su tabbatar ma sauran bangarancin najeriya akan cewa su ba su tare da wannan kungiyar ta nandi kwano suna tare da wan najeriya wannan ni ba zan ki in zama ɗaya daga cikin wannan kungiyar ba don mu tabbatar da wan najeriya wannan shine amma idan suna zaune ba su cewa komai kuma kano yana abin da ya ga dama to dole ne mu dauka kan cewa ra'ayinsu ne gaba ɗayansu. To mun ji mun ji abubuwan da ke faruwa bari mu ji abin da babban tebur za su yi magana a kai. Barista mai nasara gare ka. Dan uwana abokina ya ba da mutane biyu a matsayin matsalar Najeriya lauyoyi da kuma 'yan siyasa na amince da shi amma zan yi karamin gyara ina tausaya ma duk wani wanda ya ɗauki aikin lauya yana yi a ƙasar nan na rantse maka da Allah na rantse maka da Allah na rantse maka da Allah kashi 98 bisa ɗari na duk lauyan da ka ɗora a sikeli ka sa kuɗi a gudan wuri za ta rinjaye shi duk wanda yake kuma ɗan siyasa kashi 98 bisa ɗari idan ka sa shi a sikeli ka sa jaka kuɗi a ɓangaren guda za ta rinjaye shi lauya ya ɗauki aikin shi a matsayin tikiti ne na ya ci abincin duniya dan siyasa ya ɗauki aikin shi a matsayin sa harkar jari ne na in ya hau ya shiga ofis ya farke saboda haka waɗannan guda biyu ba su iya gyara mana ƙasa abu ɗaya zai iya gyara mana ƙasa wato gaba ɗaya sai an yi matsarin shugabancin da muke tafiya da shi garan bawul a samu shugabanci ma'ana shugabanci amara ne shugaba ya zama shine na ƙarshe wajen jin daɗi ya zama zakaran gwajin dafi wajen shan wahala shugabanci amana ne ba alfarma ba ce ban ga dalilin da yake za ka sa kuɗi miliyoyin kuɗi ka sayi fom don kana so ka hau kujera ba ban ga dalilin da yake don an bani mukami za ka zo kana mana murna ba mukamin da kila ya tsunduma ni jahannama to saboda haka shugaba ko kuma mataki na mulki idan aka baka ko mulki ne na ilimi ko mulki ne na addini ko mulki ne na siyasa ko mulki ne na kasuwanci ko wane irin mulki ne to ruhin ka da zuciyarka ta tattara cewa amana ce Allah ya baka ba don kafi wani ilimi ko kyau ko asali ko kuɗi ko nauyi ko wayo ko basira ba amana ce Allah ya baka ka zama wakilin shi wajen wanzatar da adalci adalci tsakaninka da sauran mutane adalci tsakaninka da dabbobi adalci tsakaninka da tsire-tsire adalci tsakaninka da waɗanda suke ma ba su da rai kuma ka yi yaƙini cewa kowane sakan na rayuwar kaɗin nan za ka yi bayani to cirewa wannan ruhin a zukatan waɗanda aka ba amana ta yan uwa to shi yasa suka ƙi yin adalci ko kuma suke da raunin yin adalci to muddin ba a yi adalci ba ko shugabannin abin nan eh, ibo da ake magana sun ƙi magana sun ƙi magana gwamnati ce ta kasa kare su sun fito sun faɗi ba su tare da yan ta'addan nan amma da sun fito sun faɗi din za a dira musu kuma gwamnati ta kasa kare su za a kashe su za a ruguza dukiyoyinsu ta saboda haka shugabanni a kowane mataki ku tashi ku sani sashi na goma sha hudu sakin sashi na biyu na tsarin mulkin najeriya ya ce mafi karancin amana da allah ya dora muku shine tabbatar da tsaro da walwalar jin daɗin jama'a to akan haka kowa ya duba ya dubi kanshi ya yi ma kanshi mizani na adalci na shari'a yaya na sauke wannan amana na tabbatar da adalci akan kalamomin da na ɗauka na yi rantsuwa da su akan shiga ofis ko kuwa to kowane shugaba ya sani za a mutu kowane rai ya mutu alhaki na a doron wuyanka wannan ita ce gaskiyar magana adalci shine allura da ke dinke duk baraka karkashin waɗanda kake jagoranta idan akwai adalci aka rike ƙasar nan daidai kowa bai da korafin ya ce zai fita wannan shine na na ƙarshe to ni a gurguje To babban tebur ana ci gaba da samun bayanai. Comrade Nasiru Kabir gare ka. ina jin kusan mafi yawancin abin da zan faɗa a kama an karɓa abin maganan nan mun tattauna da barista a mutum uku ina jin sun yi maganganu na fahimta da wato shi veteran leader na nan da kuma barista ina jin da kuma dan siyasa wannan maganan su ne fakat gaskiyan al'amari duk mai ihu ko mai fatan a zo a raba najeriya to ya sani ba a taron zauren biyu ya ake raba najeriya ba matakai suna da yawa kuma akwai wani magana da hajiya ta wanda na ji daɗin shi mu ne muke musu kallon yawancin suna so a raba ƙasa nan ba gaskiya ba ne duk mutumin da ya ɗauki dukiya ya kawo arewa ya aji ƙaryanka ka ce wai yana fatan a ji a raba Najeriya ba gaskiya ba ne. Kowa ya san yamuri da batun kuɗi. Babu inyamurin da zai investment kuma su manyan arewan da ake magana ai an ka misali anan nan ga Dangote in ba ku shiga refinery ba ina ji ni na zaga na gani ga ma buwa na eh kware kwa so a tiku su manya-manyan kasan nan da kake gani sun yi a can su ma sun zo sun yi ala ta yaya ka raba najeriya magana ne na gaskiya da akwai wani lokaci da ya kai gaskiya eh, me yake da suna wanda yake faɗa batun siyasa ya kai ga a najeriya in baka siyasar apc ko abin nan kai arni wannan shine gaskiyan al'amari ko ba haka bane siyasa ra'ayi ne kuma abin da ba ku sani ba in sun zo raba shi national cake din wallahi in kuka ga abin da ke faruwa a nan sai ku sha mamaki ni na sha zama da su kuma ni na yi wannan kalubalen kuma na sha faɗa a duniya akwai wani wanda ya yi minista in kuka ji babatin shi a rediyo ni na yi rantsuwa da wallahi ba kama suna na je har gidan shi an bashi minista da wata uku ya kira yake ce to ka ga alheri ko yanzu na samu kuɗi na sai gidan miliyan ɗari da saba'in kuma da ya sauka ya sake kira na ya canja wani na miliyan ɗari biyu kusa da inda ya sauka ya ce kaga da an san na ce yanzu zan koma nan amma in ya zo kafafen yatsa labarai duk duniya babu dan iska irin dan kudu babu kaza ba shi ga adalin mutum kuma na gaya man na ce Allah sai ya kama ka to yanzu ba je ko ina ba yana ganin kamun Allah ba zan faɗi suna ba to me ma yaudaran kanshi ya zauna wai Najeriya a raba Najeriya a yi waye duk hiran da kaji suke yi wallahi kansu ɗaya ne a yanzu suna nan suna strategic meeting ɗinsu na waye zai zama shugaban kasa. da waɗannan kalamai na jami'in ƙungiyar kwadago comrade nasir kabir za mu dakata idan allah ya kai mu makon gobe za mu ɗora a madadin ɗaukacin ma'aikatan sashen hausa na muryar amurka da solomon abo wanda ya daidaita sautin shirin ni ce madina dauda mu huta lafiya. a gaida Madina. Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC a kan mitoci 1725 da kuma 60 ga masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar a kullum za ku iya sauraron mu kai tsaye a tashar VOA Africa a kan mita 200.5. Ana kuma iya samun mu ta hanyar sadarwar intanet a duk lokacin da mai sauraro ke bukata kan hausa.com ko kuma sashen hausa.com domin sauraron shirye-shiryen namu a ko da yaushe. Yanzu kuma ga Sale Shehu Ashaka da rayuwar birni. Jama'a Assalamu alaikum barkamu da saduwa a wannan sabon shiri na rayuwar birni. Shirin da ke haska fitila kan faɗi tashin talakawa da suka bar garuruwan su suka tafi birane don neman ingancin rayuwa. Yau kuma a cikin shirin namu na rayuwar birni muna tare da wani malami ne mai tallan goro. Malam ko menene sunanka? muktari. malam Muktari. to malam muktari kamar daga wace jiha kake a najeriya ina jihar kebbi ok daga jihar kebbi kake eh, a cikin garin kebbi kake ko kuma daga wata karamar hukuma ina karamar hukuma a birnin argungu birnin argungun eh. Eh, to gashi nan na ga kaman kana sana'ar sai da goro ne a nan birnin tarayya abuja a wani birni ne da ake ganin kaman birni ne kawai na ma'aikatan gwamnati ashe sai kuma gashi kuna akwai masu irin waɗannan ƙananan sana'o'i kaman me ya baka sha'awa yin wannan sana'a ta goro gaskiya alhamdulillahi bakin gwargwaro dai muna samun abin da muke biya mu kan bukatocinmu bakin gwargwado alhamdulillah mun gode allah to ganin cewa kana wannan sana'a ta goro shin baka yi karatu ba ne na boko gaskiya ban yi karatun boko ba ko ba haka ba ban yi ba amma arbi na yi bakin gwargwado dai na yi kwarai kwa to menene ba ka sha'awa da zuwa birnin abuja eh to gaskiya yanayin abin da ya bani shawa daga ciki yana daga cikin abubuwan ina ganin musar mutane suna zuwa suna nema suna koma gida kuma suna samun abin da suka ji da shi lahiya to wasu suna ganin cewa kaman wannan karamar sana'a ne kake yi sai su ce kaman menene ya sa baka zauna a gida ba don ganin cewa ka yi wannan sana'a ko kana ganin cewa a nan abin kake samu ya fi kaman abin da zaka samu a can gida a rugungun eh gaskiya abin muke samu nan ya fi abin ake samu a gida sannan idan a gida ne kaga abin da zaka samu in kana samu naira dubu ɗaya a wuni to allah ya da akalla dai ko baka samu ka samu dubu biyu to yanzu kaman wannan yanzu wannan goron naka wannan kaman jarin wannan goron naka kaman na nawa ne gaskiya wannan kallon zai kai naira dubu bakwai zuwa goma to a rana kuma kana samun kaman a ce nawa eh to wani lokaci kana ka samu dubu shida hudu takwas duk kana samu a wuni daya wani lokaci za ka samu ma fiye da haka din to birnin abuja wani birni ne mai wahalan sha'ani in na kai maganan wahalan sha'ani wahala ne yana da wahalan sufuri da kuma maganan muhalli gurin zama kamar a ina kake zama a wannan birni na abuja ina zama a cikin area a sokoro wajen ait junction ina cikin wannan line to kamar kana haya ne ko kana zama ne a wani gidan wani dan uwa yawa gaskiya ba haya nike yi ba ina tare da wasu mutanen mu ne albarkacinsu ne nike samu ma ina zaune a wurin to kamar eh, wani lokaci kake ɗauka kamun ka koma gida a rugungun kamar misali irin na zo lokaci zan samu wata ɗaya ko sama da haka ɗin duka zan iya irin sati bakwai zuwa takwas zan yi wani lokaci zan yi sati tara ko zuwa goma hakan sai in koma gida Shirin namu kenan na yau sai mun sake saduwa a madadin dukkan waɗanda suka ba da gudunmawa ga nasarar wannan shiri da Salaman Abo da ya daidaita sautin shirin. Ni Sale Shehu Ashaka nake cewa mu wuni lafiya. To a gaida Malam Sale. wannan kuma muka kawo ƙarshen shirin namu na yau sai kuma da rana ku ji abokan aikinmu da wani sabon shiri. Yanzu a madadin dukkan waɗanda suka ba da gudunmawa ga nasarar wannan shirin da suka hada da Solomon Abo da ya har hada shiri da bada umarni. Alheri ke muku fata alheri ku wuni lafiya mu kuma mu kwana lafiya da alheri.